Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma biyar Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa da hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a cikinsa za a ji cewa yayin da matsalar tsaro ke kara tabarbarewa a tarayyar Najeriya yanzu haka al'ummar kasar ta fara dogara da 'yan sa kai domin magance mata wannan matsalar. a jamhuriyar nijar kuma masu rajin kare demokaradiyya ne suka fara jan hankulan 'yan siyasar kasar da su guji furta kalaman da za su iya haddasa fitina a wannan lokaci da ya rage kasar mako daya a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki har yanzu da a jamhuriyar ta nijar za mu ji yadda kiristoci a damagaram ke shirye-shiryen bukukuwan kirsimeti akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da sharhin murya amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu Maƙeri. gwamnan jihar borno farfesa baba ganan umaru zulum ya ce sojojin najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci ƙauyen jakana inda aka kai hari akan matafiya a ranar juma'a aka kashe wasu kana aka yi awon gaba da wasu mutane da yawan su ya kai talatin da biyar. Gwamnan Bardon Babagana Zulum ya yi jawabi a wannan rahoto da Haru da Dauda ya aiko mana. And it is also very annoying to note that these atrocities are being committed between Jakana. Abin bakin ciki ne a ca ana irin wannan aika-aika tsakanin ƙauyen Jakana da aunu wanda tsakanin su bai wuce kilomita ashirin ba. Kuma abin mamaki muna da Brigade Commander a Jakana tare da mutanensa muna da kuma Commanding Officer a ƙauyen Aulo wanda tsakanin su kilomita ashirin ne kawai kuma ana biyan su ne don kare lafiyar mabiya waɗannan hanyoyi. amma ba mu ga hakan ba kuma maganan gaskiya ba mu ji daɗi ba. Federal government and indeed the Nigerian army. ce gwamnatin tarayya da jami'an sojan ƙasar dole ne su saurari al'umma don maido da zaman lafiya da lumana a Najeriya ganin cewa akwai mutanen da suka samu suka tsere an dai an tafi da nasu kamar yadda wannan malamin ya shaida manema labarai lokacin da aka tare su a wannan hanyar da kuma aka tafi da yarsa na cikin sa yana ji yana gani eh, first motor din da suka tare da second one sai mu ne sai muka juye moto sai wanda muka bar su baya din sai suka fara bude ma wuta direba ya gagara gudu sai ya shiga daji sai muka bude but muka fita ta wuri to matan da suka yi shigi da yaran da suka yi shigi mu san ya ba muka gudu a daji sai haka muka shira haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla a gaida Haruna Dauda. Tattaunawar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta ci gaba karkashin matsin lamba a jiya Litinin yayin da rikice-rikicen sufuri da bullar sabuwar nau'in coronavirus mai yaduwa cikin sauri ya haifar a Burtaniya. Lamarin da ya rufe kokarin cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. saura kwanaki goma kacal a shiga watan janairu da suka rage wa birtaniya ta fice daga kungiyar kasashen turan da kuma kasuwar bai daya begen cimma wani sabon shiri ya ci tura saboda lokaci da aka kayyade saboda lokaci da aka kayyade ya riga ya wuce masu tattaunawar tarayyar turai da birtaniya suna nan a brussels kada tattaunawa ta tsaya a yayin da ake tattauna batun yancin masuntan turai za su iya shiga ruwan birtaniya da ba wasu batutuwa na adalcin kasuwanci lokacin da majalisar dokokin turai ta kayyade da ke karewa ranar lahadi ya kare ba tare da cimma yarjejeniya ba inda 'yan majalisar ba za su samu lokacin da za su iya tabbatar da wata yarjejeniya ba kafin ranar 1 ga watan janairu Ƙungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance a yi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwararsa Pfizer suka yi, yayin da Amurka ta fara raba maganin COVID-19 na biyu da babban kamfanin hada magunguna na Amurka Madana ya yi. amincewa da yin amfani da maganin pfizer da biontech da hukumar zartarwar turai ta yi a kasashe 27 na kungiyar na zuwa ne bayan da hukumar kula da harkokin magunguna a turai ta ce rigakafin ya yi daidai da matsayin inganci da kuma kariya shugaban hukumar zartarwar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce an shirya raba maganin a ranar asabar inda za a fara ba da maganin a ranakun 27 zuwa 29 ga wannan watan disamba a faɗin kasashen nahiyar turai ta ce wannan wata hanya ce mai inganci da za ta kawo ƙarshen shekara mai tattare da ƙalubaloli kana za mu kawo ƙarshen covid-19 da coronavirus ke haddasawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc zababben shugaban amurka joe biden ya karbi allurar rigakafin covid-19 a kan talbijin kai tsaye a jiya litinin domin nuna ma amurkawa cewa maganin ba shi da matsala matarsa jill biden ita ma ta karbi allurar rigakafin sa'o'i kafin biden a wannan asibitin da ke kusa da gidan ma'auratan biyu wasu shugabannin amurka sun karbi alluran a makon da ya gabata waɗanda suka hada da mataimakin shugaban ƙasa mike pence da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi da kuma shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa mitch mcconnell shugaban amurka donald trump da aka taba kwantar da shi a asibiti da cutar corona virus a cikin watan oktoba bai nuna lokaci da yake so ya karbi maganin ba a ƙarshe a jiya litinin ƙasar pakistan ta gargaɗi india da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja ta da mai cewa wani matakin soja ka iya kai ga ramuwar gayya da a ƙarshe zai iya zama yaƙi tsakanin ƙasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin asiya kashedin da ministan harkokin cikin gida sheikh rashid ahmed ya bayar na zuwa ne wuni guda bayan da gwamnatin sa ta yi zarge a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga majalisar ɗinkin duniya cewa new delhi na niyyar kai hari akan iyaka idan ita india ta yi yunkurin yin wata barazana akan iyakar mu lamarin zai rikide ya zama babban yaƙi da tarihi ba zai manta shi ba in ji rashid yana faɗa wa manema labarai a birnin islamabad ita ko gwamnatin india bata ce komai ba game da zargin pakistan cewa tana shirin kai harin soji akan kasar to madalla labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar hotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda inda matsalar tsaro ke kara taɓarɓarewa yanzu haka al'ummar kasar ta koma dogara da 'yan sa kai domin magance mata wannan matsalar kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na ibrahim abdulaziz daga yola tun a baya 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan sintiri wato 'yan banga na ko taka muhimmiyar rawa tsakanin al'umma musamman ma yayin bukukuwan gargajiya to sai dai ko yanzu fa lamura na canjawa domin sakamakon tabarbarar tsaro da ake fama da ita ya sa yanzu 'yan banga da ma maharba wato hunters da ma 'yan kato da gora wato civilian jtf bin sahu wajen taimakawa jami'an tsaro wai ko mai jama'a ke cewa game da rawar da 'yan sa kan ke takawa a yanzu sunana abubakar bello ƙwararre da gaske suna taka rawan gani sosai wajen samun ma al'umma wato tsaro musamman ma a a yankunan karkara ko kuma mu a yankunan da ake fama da tashi-tashin hankula ko a baya-bayan nan idan za ka tuna lokacin da aka ɗauki ɗalibai a kankara a karamar hukumar kankara cikin jihar katsina wato eh, vigilante na ƙungiyar miyatti allah suna daga cikin jami'an tsaro da suka haɗa kai da sojoji da 'yan sanda suka je suka kwaso suka kwaso waɗannan yara kuma bisa ga dukkan alamu har da gwamnatin jiha shi gwamnan jiha aminu bello masari shi da kansa Aya ya yaba ma waɗannan vigilante da suka haɗa kai da jami'an tsaro suka kwashe waɗannan yara a nan jihar andamawa idan zaka tuna a shekara ta da goma sha hudu a lokacin da aka kwashe garuruwan mobi michika da madagali wato ƙungiyar sa kai su ne gwamnatin jihar ta ɗauke su ta ɗauki nauyin su da motoci aka je aka karbi garin mubi da michika da madagali a hannun boko haram wannan kowa ya riga ya sani kowa yana kallo su ne ma ya kamata a sa su a gaba a musu ko horo irin na 'yan sanda saboda su suka san wurarensu wajajensu da yankunansu da dazuzzuka da suke shiga su fita sannan kuma a ɗaya hannun kuma akwai matsala wajen shigar da su aikin ya kamata tantance su da kyau saboda wasu suna barna amma dai suna bada gudunmawa sosai ba wasa ba ma to sai dai kuma duk da wani rawa da 'yan sa kan ke takawa da fa alamun a wasu jihohi ba a kulawa da su aisha bakari gombe da ke zama sarauniyar maharban Najeriya wanda a yanzu ke taimakawa jami'an tsaro a yaki da masu tada karba na Boko Haram ta bayyana irin halin da suke ciki a yanzu. Muna tallafa jami'an tsaro wajen yaki da 'yan ta'adda a ƙasa sannan kuma mu jami'an tsaro mun ɗauke su a matsayin 'yan uwanmu yayin mu kuma abokan aikinmu dole dole mu ne tunda mu mun sa kai mun ce za mu yi za mu tallafa musu daidai gwargwadon karfin mu sannan maganar tallafi da kake tambaya wajen gwamnati ga gaskiya a yanzu haka mu dai ba mu samu tallafi ta kowane irin hanya ba amma ba mu san watakila gwamnatin tana wani shiri ne nan gaba za ta iya taimaka mana ba amma a yanzu dai kam tukunna taimakon bai zo hannun mu ba mai masana tsaro kuma ke cewa game da rawar da 'yan sa kan ke takawa dcp usman madu basube tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda ne ya ce akwai bukatar bincike akan wasu 'yan sa kan a tantance su a nemi masu gaskiya a cikinsu masu kwazo a cikinsu domin ba dukansu ne masu gaskiya kuma masu kwazo ba su yan sa kai da bijilanti din don akwai wanda ni na sani irin yan sa kai ko vigilante nan ya je ya sa kansa ya dauki bindiga ya dauki harsasai lokacin ali ya kama wani barawo a na ka samu amnation wannan yace na samu a gurin wane wane a adamawa to gashi ka je ka sayo mana wannan amneshin din aka je aka saya wannan amneshin din kuma ya kasance wannan wanda ya sayar da ma wannan barawan amnations din shi ma dan cikin vigilante ne wanda suka taking part a wajen eh, yakin boko haram tare da eh, sojojin a lokacin aka kama shi aka ba 'yan sanda 'yan sanda sun gurbatar da shi a kotu amma daga bayan zo aka ce ba shi da lafiya a bada belinsa to har yanzu magana shuru akwai kuma na san wani vigilanti wanda ya kasance ali kwaran ya kama shi muna tare da shi ga barawon ga wanda aka kama shi da vigilanti ne ya bari ya shiga kidnapper bayan ya shiga kidnapper na ali kwaran ya kama shi dama shi tsohon barawo ne shi yanzu wayannan ba tantance su aka yi ba ya za a samu a hada sojoji da 'yan sa kai da wannan vigilante wasu ka ba su lansis kenan wayannan wanda suke su terrorizing din eh, kasan nan din wasu su ma da dama suna cikin bijilantin wasu kuma ex members ne koma da menene fatan talakade shi shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda masu rajin kare haƙƙin dimokuraɗiyya suka fara jan hankulan bangarorin siyasar ƙasar da su guji furta kalaman da za su iya haddasa fitina a wannan lokaci da ya rage kasar mako daya a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki sakamakon lura da yadda wasu 'yan kasar ta nijar ke zargin kotun tsarin mulkin kasar da nuna bangaranci game da batun halaccin takardun dan takarar jam'iyyar mai mulki bazum muhammad a wata sanarwa da ta fitar kungiyar matasan nijar da ake kiran mojen ta yi kiran da kowa ya tsaya matsayinsa kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugabanta siraji isa a hirarsu da suleiman muni barma 'yan siyasa da suka ɗauki salon hiddo sanarwoyi a kowane bangare ta maida ma juna kalamai sannan kuma da kawo kalami mai eh, zargi da zargin kotun koli wadda ta yanke hukunci bisa ga waye cancanta ya yi takara ko wane ne bai cancanta ba mm. muka ce wa'annan kalamai ba su dace ba sannan kuma muka ja hankulansu da cewa kotun koli da gare ta ba wani koli sannan kuma kamar yadda kundin tsarin mulki ya ce idan ta huddo doka ko ta huddo magana hukunci dole ala tilas abi a miƙa kai a miƙa wuya. Watakila yan siyasa za su iya cewa dama haka tsarin siyasa yake haka demokuraɗiyya ta gada dole ne a yi cacar bakin nan ko a ce ku kuce akan dukkan wasu abubuwan da suka shafi sha'anin siyasa eh an yi cacar baki wannan haka demokradiyya ta amma akwai iyaka akwai inda ba a shiga akwai gonar da ba a shiga akwai gonar demokradi wadda akwai kalamai na maida ma juna magana sannan kuma da fifita eh, eh, barnamijinka hiye da na wani sannan kuma da fifita eh, program inka Yadda da wancan saboda ba dan komai ba ka nuna na aka nuna nuna ma al'umma cewa kai ne na farko kuma kai ne mafi kanci kuma kai ne ke sauraron su kai ne zaka mafi cancanta sannan kai zaka hidda su cikin talauci da fatara sannan idan ka zo zaka tsaye da demokradiyya kamar yadda suka saba amma akwai iyaka ta shari'a wadda kamar kotun kolimin zantuttukan da take kotun tsarin mulki zantuttukan da take yi da dokokin da take hurdowa wannan kuma kundin tsarin mulki da kai kanshi ya ce duka abin da ta hudu tilas ne ga mahukumta ga 'yan adawa ga 'yan hula ga dukkan al'ummar Nijar su miƙa wuya sannan su yarda da shi babu incin cewa a hurta kalamai koko a yi takan tsantsan koko cewa da ba mu yarda da abin da ta ce ba koko ga yadda ta ce. Da wacce fargaba ce kungiyar eh, Mojin take da ita akan wannan yanayi da aka shiga? eh fargabar mu guda ita ce wa'annan kalamai ba ba su eh, su ba su sa a samu zaman lahiya kamar suna iya su haddasa fitina a cikin wannan ƙasa ƙasar Nijar yau al'ummar Nijar ba su buƙatar shiga cikin wata fitina ba dan komai ba saboda yau fargabar 'yan Nijar shine rashin tsaro da ya addabi ƙasashe ba ƙasar Nijar kaɗai ba duka kewaye da mu To har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar inda wakiliyar muryar Amurka da magaram ta Marabari ta shirya muna rahoto na musamman kan yadda kiristocin da magaram ke shirye-shiryen bukukuwan kiristimeti. madam isha'u aishatu ta cocin evangelica wato eglise evangelic de la republique de niger cewa ta yi akwai 'yar matsala ta tattalin arziki tunda in muka diba muka gani akwai abubuwan da ba a iya aiwatar da su saboda kasancewar wannan cuta ta corona kuma sai ka ce kowa da abin da yake samu da shi ne yake unhani domin shirye-shiryen wannan sallah kamar hakan yana nufin irin wasu abubuwa da kuke yi a da a wannan karo na bana ba kwa samu ku yi shi ba saboda wani matsala ta tattalin arziki to kamar abin da ya shahi kamar zancen su sha da haka babu abin da sai hanawa eh na ibada dai da rai da lahiya za mu zo mu yi shi kuma kamar yadda aka saba komi muka samu hada ne ake yi a yi tattare da shuna kenan wanda ma ba ya da kamar ba abu bane ba wanda za a cewa ya hito kamar kirikiri an lura da shi haka daga nashi waje reverend haruna labo cewa ya yi sallar dai hidimomin da aka saba yi su ne sai dai dan cikas kaɗan a bambancin da ke da akwai cikin yanayi wanda eh, dukan ƙasa ko duniya ma ta samu kanta ciki wato na wannan cuta ta covid-19 wanda ya sa dole a ɗauki matakai na ƙauracewa juna nisantar juna eh, abin da ya shahi ruhe eh, hanci da baki da kuma rashin gaisawa alhali kuwa a sallah ta zumunci abin da ya kai cewa ba a gaisawa hannu da hannu ya zama wani dan cikas ga bayanon murnar da muke da ita amma in ba haka ba alhamdulillah bisa ga yardar Allah komi yana tafiya daidai su kuwa daga nasu waje cocin katolika na nan da magaran za su shirya sallar ta kirsimeti ne cikin kula da mata matakan kariya na coronavirus. Sunana Madame Gérard Anik, Église Kimu, Église catholique de Zender, Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Shirye-shirye kashi biyu ne, na zikiya, na addini, kuma shirye-shirye da za a yi a ci abinci a sha tare da abokaninmu kuma mu yi invite mutane su zo su zamana amma saboda coronavirus kin nan mu ma a gama mutane da yawa ba sala wanda ba kama da bane ba kama da bane tunda akwai cutar wannan an san mata da kawata bukukuwa da kashe-kashen kuɗi ko hakan zai samu a wannan kirsimeti sai ashatu ta ce sai eh, samu haka cikin taimakon ubangiji ba za a rasa ba mu dai abun da ya shahe mu ban san a wani wuri ba kamar in an ka ce krista an san mu da nuna ma juna kamna akwai haɗin kai kuma ana taimakon juna sosai in kai ka san kana da karhi ka san wani bai da kana dokuwa ka raba da shi shi ma yadda zai samu ya shi daɗi a gidan shi tare da makwabtan shi da abun ga su ma dai matasa ba a bar su a baya ba suna shirya waƙoƙi na yabo cewar Ezra Ya'u na cocin Angelika ta nan da magaram an uwan musulmi gaba daya don muna kiransu duka su zo gaba daya mu yi wannan sa tare domin anniversary ne kamar mun saba faɗi da wani suna sallah suna gaita mu je mu yi suna tare a ci abinci a yi wasa dariya wannan yana sa kuma kara danƙon zumunci da mu da su Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Dokar shafa muna kama ku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan oshin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga Abdulaziz Adilu Toro dauke da shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe. A yau kuma ga ci gaban hirar mu da Malam Idi na asalin ƙasar Nijar mazaunin jihar north carolina da ke na amurka to da kadiba alwashin naka da ka samu a niger da yanzu amurka ke samu na bayan wata biyu wata uku da ka zo na amurka ya kaga sauyi eh, abdulaziz ni da aka bani ma abin nan kina albashi na na da aka bani ma ni sai na ce ya wani abokina na ce wannan an ya ba kuskure na ce kaka wannan mutum din za a ce biya kuma sati ne wai biya wai na sati ne aka bani sai na abin da nake samu a can gida shine na wata guda har ya linka ya huce shi shine aka bani a sati guda dan tsaya na diba na gani kawai a tsawon shekara guda sai na ga abin da nake iya samu a wannan duka shekarun na samu shi a shekara guda na amurka saboda aikin da nayi aikin da yi kuma da biyan da ake wallahi lokacin da biya babu wanda zai zo shi nan ya ce an dauke shi eh, ma'aikata haka kamar biyan da ake mushi ce a ah, ba an kwari shi ko na sai dai abin ban mamaki yanzu na ji an ce komi ya sake ba kamar da in baka da takardun aiki sai ka kwashe shekaru da dama kana wahala wallahi wannan aziz gaskiya ta gaudi yanzu komi ya sake a game da harkar takardu dan gaskiya a da yadda musa bincike yana da kyau amma tun da aka fara rikici-rikici a cikin kasar nan aka yi wannan abin da 9-11 wani hare-hare yan ta'adda ba? Eh, yan ce da suka zo aka yi wannan abin da aka kashe musu wajen mutum dubunai da dubunai tun daga shi ne suka fara bincike kuma ba su wasa ba kuma har yanzu ke ake yanzu abin ya karu ma saboda sistemkin da ake cewa kamar data bus abin da gare ka wata information kin taka ana sa ta cikin abin inda inda ka zo ka dora hannu ko kuma aka buga sunan ka duk abubuwa na ka sai ya hoto an kana da takarda an da takarda babu inda zaka koyi musu <laughs> iko Allah yana aiki an samu ci gaba ko mutanen mu dai eh, da yake daman ba mutane bane masu karambani ita Amurka akwai abin da bata so mm. kana cikin kasar ta kace za ka yi karambani Eh, ka ce ka shiga abubuwan da bai shahe ka ba ko ka ce ka yi wasu abubuwa wanda kai kana kwatanta kai ka san kasar a'a amma in dai ka zauna dan inda kake sun san inda kake in dai baka taɓa abin da zai taɓa wani eh, a rayuwarsu ko kuma mulkinsu ko kuma za ka taka doka mhm. da dokar su mhm. to wannan insha Allah sai kai shekara ɗaya ki ana ba wanda ya damu da kai tunda nan ba bambancin kabila a ce irin wannan kai dan kana dan Afirka wani ya dan amurka ko ko a'a da kai da dan amurka baki da hori da wani iri da kai da su duka koman fiye da kuma wani gama ma sai an diba an gani ga kai maka da takarda su suna takarda kuma kuna aikin wuri guda ba a gwada maka bambancin a ce maka irin wannan kai kai nan dan afirka ne ka ce can kai wani ne a'a suna tsoron su yi maka wannan ma dan kan shiga cikin rayuwar ka inda su sun san eh, doka kuma sun ɗauki ɗan adam muhimmanci mm. a yadda harka take to mutane na can afirka kamar ba sa son yin aiki afirka haka da haka kai ganin ka me dalilin da yasa ba mu samun ci gaba da yan afirka ke yi a afirka kamar na zai ka diba da in kashe amurka in kashe masana'antu da dama za ka iske waɗanda ke aiki a ƙasar a cikin masana'antu zaga yan afirka ne amma ba sa iya aikin wanda aikin da suke nan ba sa yin sa a can kasashen su ka ganin ka me dalilin haka wannan abin sai in ce maka rishin eh, kamar nutsuwa kai da kanka ka nutsu a cikin kanka abin da kake so ma wani in kake so ma kanka ka so ma wani shi ne bamu da shi mutanen mu da suke zauwa nan kaga nan dai suna aiki yadda ya kamata mm-hmm. aiki ma na nutsuwa da aikin da aka ce wannan afirka ne in ka bashi kowane irin aiki ne take. karfe bakwai sai ga mutum na wurin aiki alert in ka je Niger in ka je suka a Najeriya ka je ka iske office ka iske mutane karhe goma karhe goma sha ɗaya ba kowa ne ai Kamal Aziz wannan zawa kasar eh, kasar kasashen turai wannan gaskiya kamar makaranta ce hmm. ga yan Niger ga yan Afirka ma ba Niger ba kamar makaranta ce kamar wurin horo ne duk wanda ya zo ne shekara ɗaya biyu in ya koma gida za ka ga bambanci tsakanin shi da wanda bai zo nan ba mhm. tunda ya sani ya gani ya ga kati kuma ya san da lalle aiki shine mutum umaru sanda idi kenan ɗan asalin ƙasar nijar mazaunin jihar north carolina da ke greensboro mun gode da ka bamu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc To madalla a gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta rawaito cewa jagoran 'yan adawar Nijar Hamma Ahmadu ya shiga cikin halin tsaka mai wuya sakamakon gaza tantance dan takarar da ya cancanci samun ƙuri'un magoya bayan jam'iyyar Model Lumana. a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba. jere ta ce hama amadu wanne kotun tsarin mulkin kasa ta yi watsi da takardunsa ya sha alwashin baiwa magoya bayansa umarni don ganin sun zaɓi mafi dacewa a tsakanin 'yan takarar jam'iyyun hamayya sai dai har yanzu abin yana da kamar wuya jaridar le monde aujourd'hui na cewa 'yan takarar zaben shugaban kasa na ci gaba da kiran kotun tsarin mulkin kasa ta soke takarar bazum muhammad na jam'iyyar pnds mai mulki saboda a cewar su kundin tsarin mulkin kasa ya hana wa dukkan wanda ba dan nijar na asali ba neman shugabancin wannan kasa jaridar ta ce tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja janar salu jibo mai neman shugabancin kasar ta niger a karkashin inuwar pgp dubara na daga cikin waɗanda suka buƙaci kotun ta sake duba wannan magana yayin da shi ma ɗan takarar mnsd sani umaru ya ce yi wa 'yan ƙasa haske akan wannan batu ya zama wajibi jaridar lezeko du na cewa 'yan siyasa mata sun yi nasam a zaben shugaban kasa na 27 ga watan Disamba domin daga cikin mutane 41 da suka nuna sha'awar shiga wannan fafatawa ba mace ko guda duk kuwa da cewa jinsin mata na da babban rinjaye a yawan al'ummar Nijar. Lamarin da ake alakantawa da wasu dalilai masu nasaba da al'adun jama'ar wannan ƙasa. ko da yake an sami tarin 'yan takara mata a zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisar dokokin kasa jaridar ta ce a tarihin jamhuriyar nijar madam bayar maryama gama ce ita kaɗai ce mace da ta taɓa shiga zaben shugaban ƙasa wato a shekarar 2011 bayan faduwar gwamnatin marigayi ta jamamadu mu rufe sharhin na wannan mako da jaridar lebanon wace ta ce jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya sun cimma wata yarjejeniyar haɓaka tattalin arziki a ƙarƙashin inuwar hukumar haɗin gwiwa wato nigeria niger john commission Jirar ta ce a ƙarƙashin yarjejeniyar da suka saka wa hannu a ranar 18 ga watan Disamba a Abuja, ƙasashen biyu sun amince su yi ayyukan bunƙasa fannin noma, kare muhalli, fannin ma'adanai da makamashi da sukuri. Sabili kenan gwamnatocin biyu suka bayyana yunkurin samar da hanyar zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu da nufin baiwa 'yan kasuwa damar yin hada-hada kai tsaye. A cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Mukaddashin sakataren tsaro na Amurka Christopher Miller a ranar goma sha bakwai ga watan Nuwamba ya sanar da aniyar Amurka na zanye sojojinta a dukkan Afghanistan da Iraki. ya zuwa 15 ga watan janairu na shekarar 2021 za a bar sojojin amurka 2,500 a kowace ƙasa ya ce wannan ya dace da tsare-tsarenmu da manufofinmu na yau da kullum tallafi daga al'ummar amurka kuma bai daidai da sauya manufofi ko manufofin amurka ba ya ƙara da cewa alhaki ne a kanmu na ɗimbin 'yan kishin ƙasa da suka sadaukar da kai da kuma 'yan uwansu waɗanda ke ci gaba da gadansu. su. We have mourned the loss of more than 6,900 American troops who gave their lives in Afghanistan. Ya ce, tare mun yi jimamin rashin sojojin Amurka sama da dubu tara waɗanda suka sadaukar da rayukansa a Afghanistan da Iraki. Kuma ba za mu taɓa mantawa ba da waɗanda suka raunata sama da dubu hamsin da biyu a dalilin yaƙi. Da duk waɗanda har yanzu suke ɗauke da taban yaƙin. da suke magana ta wayar tarho da mukaddashin sakataren tsaro mila shugaban afghanistan ashraf gani ya nuna godiyarsa ga dukkan dakarun amurka da suka yi gwagwarmayar wanzar da zaman lafiya a afghanistan amurka na ci gaba da goyon bayan tattaunawar zaman lafiya a afghanistan tsakanin gwamnati da taliban wanda ke ba da kyakkyawar dama don cimma yarjejeniyar siyasa da za ta kawo ƙarshen yakin mukaddashin tsakatar tsaro mila ya bayyana ɗamarar da amurka ta yi don ci gaba da kare Amurkawa da tallafawa kawayen Amurka. The United States Armed Forces remain committed to protecting the safety and security of the American people in supporting our like-minded allies and partners. Ya ce sojojin Amurka na nan akan bakansu na kare lafiya da tsaron jama'ar Amurka da kuma tallafawa ƙawayenmu da kuma abokanmu a duniya. idan karin ta'addanci da rashin zaman lafiya da rarrabuwa da masu kirin kawo cikas ga ƙoƙarinmu a shirye muke mu yi amfani da ƙarfin da ake bukata don daƙile su ta hanyar dawo da sojojin amurka gida za mu gama wannan yakin na ƙarni in ji muƙaddashin sakataren tsaro mila za mu kiyaye 'ya'yanmu daga nauyi da wahalar yaƙi na har abada kuma za mu girmama sadaukarwar da aka yi don samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a afghanistan da iraki da ma duniya baki daya sannan mu yi murna da duk waɗanda suka taimaka mana wajen samun yanci kan zalunci wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau to da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai na jamhuriyar nijar ga madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin yamai